sai da sojoji suka yi masa faretin ban girma. Daga nan, shugaba Ahijo da mai masaukin gawan tare da rike gwamnan Kano Audu Bako da ɗimbin jama'a suka rankaya zuwa fadar sarkin Kano. A nan ne aka gudanar da daba wacce aƙalla masu dawaki dubu guda suka hau. Bayan kammala daba, Ahijo da Gawan suka shiga buɗaɗɗiyar mota daga fadar sarki zuwa gidan gwamnatin Kano. Isa su gidan gwamnati suka tara an shirya musu liyafa. nan fa aka ci aka sha kuma aka yi hani'a washe gari kuma aka shiga tattaunawa tsakanin jami'an gwamnatin kamaru da na nan najeriya kan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu a ranar ɗaya ga satumba shugaba ahmadu ahijo ya ban kwana da kanama amma a hanyarsa ta zuwa tashar jirgin sama ya biya ta gidan abincin wata restaurant domin duba aiki A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude, Rabi'u Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.